أنا هكذا رحبية الثلث الثلثان كو أي الثمن كي هيا ذا الثمن أكيد Mm-hmm. kamar na zo na tara an yi an yi asumun mm-hmm. da rubo da asumun an yi eh daga shi to to to waye zai karanta mana na Thank you. وحرك ذاك مثل الناس بهم فابحم مقامي فحم الناس بهم وهو وهوى الأفق فما يزيد عذابه الأحرار أحرار والأبيه هذا هذا إذا كنا لأم وأبي bismillahir rahmanir rahim malam yace babu thuluthain an yi annis an yi arrubu an yi athum sannan za a yi athuluthain eh, ma'ana wanda suke cin gado wanda ya kasance thuluthain bi bisa uku ko malam yace wa thuluthani lil banati jama'a ما زاد عن واحدة فسمع ثلثان نصيبنا ثلثان نماتاني جمع ma'ana wanda suka kasance ba ɗaya ba wanda suka kasance jam'i ma da sai fassara ma maza za da an wahidatin fa sam'a wanda idan matan suka ƙaru daga kan ɗaya daga biyu zuwa sama kenan an gane na haka ka saurara ka ji Allah ya mana bayani a cikin alkur'ani ko yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hawdhi al-unthayn sai ce fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna inda suka kasance sama da biyu ko to bifa ɗaya sai Allah ya ce wa in kana wahidatan falahannis ina bi suke su bi nawa suke da sama da biyu suna da thulthan idan ba kowa kenan ko idan ba su da mu'assib kamar yadda su ma biyu suna da thulthan wannan abin da malamai suka tafi akai kenan kuma shine ra'ayin gaba ɗayan sahabbai banda abdullahi dan abbas da ya saba shi ma kuma daga baya an zo an yi ijimai akan cewa suna da biyu ana nufin daga ɗaya daga biyu zuwa sama والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع وهو, وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صافي الذهن سيما ليتي هكنا كما ثلثان لبنات الابن ƴaƴan namiji mata ma'ana jikoki kenan kana da ɗa yana da ƴaƴa mata haka ne to su ma suna da wannan kasan idan babu waɗancan idan babu matan shine yace wa kaza wa kaza kalibana tilibni fa fam zai ne dama an san jikoki mata ta bangaren namiji suna cin gado ko hak suna cin gado idan babu waɗancan ko kuma idan ɗaya ce kacal wanda za a zo duk bayani a bambance idan ɗaya ce mace ɗaya ce ta ɗaunis to akwai abin da suke kira takmilatul thulutain sudus kenan su eh, jikokin za su ci wannan sudus din za a zo shi shi idan kuma babu matan babu misali kana da kana da ɗa namiji baka da 'ya'ya mata ɗa namijin nan ya haihu ya haifi 'ya'ya mata sai ya mutu kai kuma daga baya sai ka mutu waye za su ci gadonka wannan 'ya'ya matan za su ci gadonka an gane za a ba su sulfan idan sun fi biyu idan kuma ɗaya ce za ta ci tana ɗauka hukuncin wancan to shine ma ne yace wa kaza na tilbini fa faham maqali ka fahimci magana ta fahama safi zihni eh? zihin dai zai zama ba haka bane anaka yawwa fahama safi zihin ma'ana fahimta ta irin wanda yake da tatacciyar ko eh, kwakwalwa ce yace wa huwa lil ukhtaini fama yazidu haka na kuma sulfan na mata ‘yan uwa mata wanda suke bi zuwa sama shine oktain fama ya zidu wanda shi ma alkur'ani ya yi mana bayani shi garban gado daɗinsa alkur'ani da ya yi bayaninsa kaɗan ne aka samu daga hadisi da ishtihadi amma yawancin rabon gado Allah da kansa ya raba shi shi ma wannan Allah ya mana bayani ko uktain fama ya zidu su ma suna da thuluthan ko a cikin ina Uh-huh. Eh. can bai yi eh, karshe ba yastaftuna ka ko yi teku fil kalala in imru'un halaka laisa lahu waladun walahu uktun falahani falaha nisfu ma tarak eh. wa huwa yarithuha yawwa to anan Allah ya bayani na haka hukuncinsu ɗaya da ya'ya mata idan babu ya'ya matan duk zai zo ya baka shurud da sauransu malam ya ce ƙababil ahrar wal abidu haka wannan hukuncin da na faɗa alahrar yaya wanda suke ba bayi ba da bayi ma gaba ɗaya malamai duk gaba ɗaya sun yi wannan hukuncin haza iza kunna li ummin wa abi kan uktan yake domin yan uwa ai yan uwa maza ko mata aka ce yan uwa ne waɗanda suka suka yi musharaka da kai wajen wanda ya haife ka ko wacce ta haife ka kala uku ne ko akwai wanda kuke shakikai akwai wanda kuke li'abbai akwai kuma wanda li'ummai ko to sai malam ya so yake so ya bambance ma ba wai kowane yan uwa bane wanda suke da wannan sulfan din kaso biyu ne suke da shi sai yace ce hada idza kunna li ummin wa abi wannan zune idan sun kasance li ummin wa abba au abba wanda suke shagiƙai kenan ko li ummin wa abu in dai su ne ka zo ka mutu baka da magada sai su to za su ci thulutha in shagiƙai au li abin ko kuma wanda suke li ka zo ka mutu ko kuma mutum ya mutu yana da yan uwa mata wanda suke uba ɗaya za su ci thulutha ne sun kasance sama da ɗaya idan kuma ɗaya ce za ta ci nis ko wanda bayani ya gabata idan kuma akwai li'um akwai li'um da eh, akwai shakikai akwai kuma li'ab ya za a yi so ya za su ci gado shakikai ne za su ci sun yi eh, hajabin waɗancan waɗanda suke li'ab saboda li'ab ba su kai li'um wa ab ƙarfi ba eh. in namiji ne dama ya zo ai ya yi hajabinsu misali yanzu idan aka sami mutum ya mutu ya bar ukht shaqiqa sannan kuma ya bar wasu li'abbai haka kake nufi anan ita ne zata ci nisfu zata ci su kuma su ci takmilatu eh, thuluthain eh eh ai azali ba hajabin su maye ba ya asabe su gaba ɗaya shi ai indai namiji ne shaqiq za ka ji kwata-kwata ba za a kama shi a nan ba yana cikin eh, wanda suke ta'asibi ya cinye gaba ɗaya shi cinye duni dai namiji ne ya cinye gaba ɗaya sai dai idan ya kasance misali shaƙiƙ namiji da kuma shaƙiƙai mata anan zai kore su ba zai kore su ba za a yi na mithlu abubuwan unsay to mala yace haza idan kunna li ummin wa abi auli abin fa'amal bi haza tusbi ma'ana ma'ana ka yi aiki da wannan tusubi za ka yi daidai ina wani ina li'um su kuma fa babu su a nan ko sunan suke cin gado zai malam zai kawo mana su a fulus idan sun kasance da yawa a sulus idan ɗaya ne kuma su ba a bambanta tsakanin mace da namiji matsaya a nan ko ko mu shiga sulus din yana da yawa sulus rabon gado yana da daɗi kuma yana da sauƙi ilimi ne suke cewa na wata ɗaya wai idan ka ga dama za ka iya itikaninsa a wata ɗaya in ka haddace rahbiyar nan ka fahimce ta kaɗan ne babu eh, masalolin da bai kawo ba masalolin da su iya ba sa ganin da an san ba iya ne ko ya yi ta to inda ka rike usul ɗin asbab da mawani da kuma eh, wannan abin rabe-raben waɗanda suke cin gado din in ka rike shi zai ma sauki amma in baka rike shi ba za ka taba iya raban gado ba sai kuma ka zo ta asilin mas'ala ya ake yin ta asilin mas'ala wannan a ce mas'ala ta min sitta ko min arba'ata ashar ko wani abin haka idan ka rike wannan zai ma sauki amma in dai ba a fahimta ba ka to za a yi ta tafiya ba za a sha wahala ba wannan